zaburar da al'umma game da wayar da kansu haƙƙi ne da ya rataya a kan shugabanni da ke jagorantar al'umma a kowace bangare a yawansa na rangadi shugaban gamayyar ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na ƙasa rashin jihar yobe wato nigeria union of local government employees yolgi a ƙarƙashin jagorancin comrade baba shehu mustapha a yawansa na rangadi da ya gabatar a ƙananan hukumomi yana kira da babban murya ga ɗaukakin al'umma musamman ma'aikatan ƙananan hukumomi da su dage da fita aiki kamar yadda dokar aikin ta yi tanadi. cikin magana maganan fitowa aiki mu mutanen local gama muna baya ba gaskiya kuma a lokacin da aka samu economic hardship crisis na economy da aka zo wayanda suke ba da shawara kan cewa a rage ma'aikata suna fakkiya da wannan maganin na cewa ai ba sa ma zuwa aiki kawai suna kan payroll ne ake biyan su ba ma fitowa ake suke ba. Shugabannin ƙananan hukumomi da suka hada da gaidan Bursali suna jinjina ba wannan kungiya da ta yi tattaki domin wayar da kan ma'aikatan ƙananan hukumomi domin su dake da fita aiki ga yadda suke cewa. Allah ya kawo mu dama shimfiɗa ne muka samu shimfiɗaɗɗe haka ne gaskiya yadda muka samu don mu gyara shi mu kai shiga. ta yi magana kace ko za ku je retirement kuma ba baya to wannan assignment assignment za ku gaba su shine bayan ai suna dan koya suna kwaran dan ce ku ba kwana su sun taso su kuma yawa su ringa asanin dan kowa ba ni shagalin sa sai ya zo a kama mutum a laifin ba ba shi aikin yi ba. Shugabannin gamayyar kungiyar na kananan hukumomi sun jinjina wa wannan kungiya ta jiha da ta yi tattaki domin wayar da kan al'ummar su ga yadda suke cewa. Ma'aikata ne saboda su fito aiki a kan lokaci da kuma jirmama harkokin aiki da kuma yin yi ma godiya akan abubuwan da gwamna jihar Yobe. Abin da na rike ta mana a a gaskiya mun yaba kuma mun yaba wa su shugabanninmu da kuma chairman ɗinmu na local government da kuma irin ziyaran da aka kawo mana a gaskiya mun jima sama da shekara goma ba mu taba gani mai ziyara mai muhimmanci irin wannan ba. Siyasa zahiri duk ma'aikaci ya kamata a ce ya zama ɗan siyasa domin ba za ka ce ji da yake ciyar da kai ba. Muna tare da gwamnati ɗari bisa ɗari. Daga ƙarshe shugaban gamayyar ƙungiyar na jihar Kwamar Baba Shehu Mustapha yana kira ga membobi da su fito su zaɓi APC don cin gajiyar wannan gwamnatin. Leadership na Sudan Nalge ta yi mandatin members ɗinta a yi APC sak. Wannan shi ne abin da muke gaya kowa a ina muka je. because ba za a yi wannan struggle din namu ya kai mu ga nasara sai muna da kowa a ƙasa wannan sako ne ta musamman daga ƙungiyar gamayyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na ƙasa reshen jihar yobe wato nigeria union of local government employees yolgi a ƙarƙashin jagorancin kwamar babu shehu mustapha